wata al'ada da aka saba gani a wannan taron majalisar ɗinkin duniya ita ce gudanar da zanga-zanga a kan damuwa da mutane ke da su a ƙasashensu da zamar duniya za ta shaidi halin da ake ciki a ƙasashen nasu yayin da na isa gaban ofishin jakadancin najeriya da ke kusa da ginin majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na samu gungun wasu 'yan najeriya da ke ihu kamar haka suna cewa ne najeriya guda ta fi ƙarfi dalili kenan kuma da yasa na tambayi malam hassan sallau jibiya shugaban waɗanda suka shirya wannan taron zanga-zanga ko menene manufarsu wannan zanga-zanga mun yi ta ne mun fito mu nuna goyon baya ga mu najeriya kuma da kira cewa gara mu zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da a ce za a rarraba ƙasa kashi-kashi saboda yanzu in ka ce zaka raba najeriya ma ai baka san daga ina zaka fara ba to shi yasa kaga amma idan ba a fito ba aka nuna cewa akwai mutanen da suke son ainihin najeriya ta zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma cewa akwai abun kirki da ake yi to ba za mu samu cimma makasa ba to shi yasa muka ce bari mu haɗa wannan taro don mu fito mu gaya ma duniya tunda ka san duniya ce ta taru a nan a New York nan ne fa wata ta gabatar da sunanta kamar haka Reverend Mrs. Folusho Aruleba wadda ta ce tana cikin kungiyar Yarbawa ta Yoruba Nation kana tana wakiltar 'yan asalin Najeriya cewa take I say that one Nigeria is scam because the amalgamation of 1914 is a fraud. ta ce zaman najeriya dunkulaliya wata damfara ce kasuwanci ne kawai ake yi da kasar saboda yarjejeniyar shekaru 100 da ta hada bangarorin najeriya wuri guda a shekarar 1914 ta kare a shekarar 2014 shekara 100 sun cika cif to ko menene manufar rabaran arleba da kungiyarta ta yoruba nation da take zanga-zanga muna buƙatar zaɓen raba gaddama a yanzu ta ce ka je najeriya ka ji abin da mutane ke faɗi ana kisan kakkabin kabila ana kisan ƙari dangi buhari ya kawo mana fulani daga wurare daban-daban na afirka ta yamma suna kwace mana garuruwanmu babu wanda ya isa ya tsoratar da mu hassan jibiya da ke jagorantar wancan zanga-zangar ya mai da martani nan take yana mai cewa to a inda magana tsaro ce gaskiya arewa ma ta fi fama da matsalar tsaro su suna da matsalarsa amma ba ta ma kai ta arewa ba in dai magana fulani ce wa'annan dai fulanin da ake magana suna sace mutane suna abubuwan da suke a ƙauyuka da birane to gaskiya matsalar ta fi kamari ma a arewa than a kudu wato in ba faɗakarwa sai mutane 'yan tsiraru su zo su yi ta sai da wato wasu maganganun da kuma ba abun ba haka yake ba. Bangarorin biyu da ke zanga-zangar ki da son yadda Najeriya take zaune a yanzu suna nan suna ci gaba da gudanarwa har sai ba ta gani. Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.